Saka mai wuya. ina kyauta zaton cewa insha Allah uh, Donald Trump zai ci wannan zaɓe. Ina kyauta zaton cewa ai alƙalman zaɓen sun fara fitowa sosai an fara gane yadda abubuwan suke karkata. Daga dukkan alamu biyar mu ta Democrat ita ce za ta nasara a wannan zaɓen da za a yi. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da ku a wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda a wannan karo dala ce za ta ci gida domin kullum muna maganar zaɓe da siyasa wasu ƙasashe yau za mu yi maganar siyasa Amurka ɗin nan tuna an kusa zaɓe a nan Amurka ɗin na zaɓen shugaban ƙasa. kuma daɗin da nake ji shine ina da 'yan uwa guda biyu hausawa ɗaya a new york ɗaya a nan eh, cikin jihar maryland a shi wanda yake new york ɗin shine sani sufiyan haka ne ko? haka sani sufyan ali sani sufyan ali sannan kuma <laughs> wanda yake maryland shi kuma sunan shi sufyan mai biyar ali su kun ga kamar tagwaye ne amma ba na ma jin kun san juna kun san juna da da kanku kun taba haduwa ba ma hada lokacin da <laughs> wannan bikin dangi kuma dadin da dukkan ku kanawa ne kowannen ku daga Kano yake ko daga eh, To saboda haka abin da kawai ya bambata shine siyasa Amurka shi wancan na New York shine ɗan jam'iyyar Republican na nan Maryland kuma ɗan jam'iyyar Democrat. To kamar yadda kuka sani muna dab da kai lokacin da za a yi zaɓe na sabon shugaban ƙasa ko kuma sabuwar shugaban ƙasa mai rabo kan dace. Ba tare da ɓata lokaci bari in fara da mai zafin. bari in fara da mm, eh, sufiyan Ali na nan washington domin shi yake nan cikin hedikwata shi ne kuma democrat wa kake ci zai ji zaben nan kuma don me to eh, alhaji aliyu barka da yamma eh, ina kyauta zaton cewa ai alkalman zaben sun fara fitowa sosai an fara gane yadda abubuwan suke karkata daga dukkan alamu jam'iyyar mu ta democrat ita ce za ta yi nasara a wannan zaben da za a yi. Akwai wani abu da kake fargabar da zai sa 'yar takarar ku Kamala Harris ba ta za ta ci wannan zaben ba? Eh tabbas akwai. Ah, musamman al'amarin da ya shafi harkar yakuna da ake yi a Falastin da Gaza. Ah, Isra'ila da Gaza nake so in ce. sannan kuma da yakin da ke faruwa tsakanin Rasha da Ukraine. To, um, Malam Sani Sufyan da ke New York dan jam'iyyar Republican, kana jin kamala za ta kada ku? Barka da wannan lokaci Malam Ali, ina kyauta zancen cewa insha Allah by next month uh, uh, Donald Trump zai ci wannan zaɓe. Wato kuma dalilai na shine cewa in ka tsaya ka duba last three years americans ba su ji daɗin wannan mulki ba shekaru uku da suka wuce kenan ko eh shekara uku da suka wuce da rabi mutanen amurka da muke amurka ba mu ji daɗin wannan mulkin ba saboda in ka tsaya ka je grocery ma na farko tukunna komai yayi kayan cefa ne kayan cefa ne na biyu kuma shine cewa kamar ita kamala an sa ta kamar ita ce kamar border caesar amma sai kuma kasance ta performing woefully bata ba ta yi rawan gani ba ba ta yi rawan gani ba a wannan bangaren na biyu kenan na uku kuma mutanen amerika suna ganin kamar an an mamaye musu gari irin kamar irin bakin haure kamar illegal immigrants sun kawo musu gari hmm. kuma yanci sun zo sun kawo musu irin harka ba lazance ne kamar irin crime sun zo sun bata musu kasa ko sun zo sun bata musu kasa to duk suna shin wannan al'amari hakan nan so a dalilin wannan ne nake ganin kamar cewa insha Allah by next month Trump zai ci zaɓe. Amma Malam Sufiyan ba ka ganin cewa an garawa Trump tun ya taɓa zama shugaban ƙasa ba a ga ta Kamala ba wannan ya zama abin da mai amfani a wurin ita Kamala din tun an ɗanɗana Trump ita ba a san kamun ludayinta ba? To ai mutane suna yin ganin cewa mun ga abin da Trump ta yi ita kuma tana tare da Biden a wannan shekara. Amma mataimaki ya ce kuma yadda ka san mataimaki duk inda yake a duniya nan kamar wani hannun dan eh, jira ne kawai. To amma makamanta ba kamar last week ba satin da ya wuce nan Biden yake magana cewa duk wani decision da aka yi eh. tare da ita aka yi making din wannan decision din. So tun da abin da aka yi da ita aka yi kenan. Yawwa ita aka yi to tun da ita aka yi wannan shawo duk wani abu da aka yi na policy din Biden ya ce tana wurin aka yi wannan abun. a sufiyan mai biyar ka yarda da wannan abin da ka ji daga dan uwanka yana faɗa game da yar takarar ku. a'a ban yarda ba na farko malaliyu ya yi magana akan ishu ɗin boda so magana ishu ɗin boda a yi muka duba babu wanda ya fi shugaba donald trump laifi akan ishu ɗin boda Tunda in baka manta ba, eh. yauwa in baka manta ba majalisar ƙasar nan ta so ta yi fasin a wani doka ko bil wanda zai kawo gyara akan harkar immigration wanda ya shafi harkar budadin nan gaba ɗaya. Wanda shi Donald Trump shi ya taka rawar gani wajen barar da wannan kudirin da aka kai a majalisa. Wanda inda wannan kudirin ya samu wucewa majalisa da yanzu ba a cikin wannan matsalar da ake ciki. Na farko kenan. sannan abu na biyu ya yi batun akwai magana da ya yi ta biyu ɗan tunamin ah, ya ce abubuwa sun yi tsada kayan kuɗin cefane farashin kaya ya tashi da sauransu yau gaskiya ne abubuwa sun yi tsada a harkar grocery da ake da shi harkar ka kayan abinci da masarufi a ƙasan nan to amma idan ka duba ba iya amurka ba ne kawai duk duniya ne wannan harkar tattalin arziki yake samun matsala abu na farko kenan sannan abu na biyu mu namu ya samo tarihi tun daga mulkin Trump wanda shi shugaba Joe Biden ya gada wanda eh. lokacin da aka shiga matsalar COVID-19 din nan gwamnati a ƙasar nan ta san ta buga kuɗi tana ta printin kuɗi tana bai mutane wannan stimulus check da aka yi ta raba mutane wannan kuɗi a duk tarihi na economist in ka tambayi masu sanin tattalin arziki za su gaya maka duk lokacin da gwamnati ta zo tana buga kuɗi tana bi mutane wannan yana jawo serious inflation har hawa farashi da kawo na ƙasa a tattalin arzikin ƙasa. To ko bayan ko bayan batun eh, tsadar kayayyaki eh, wani abu da kuma wannan mutane biyu da Kamala da Trump suke da sabanin ra'ayi kan shi shine batun immigration wato shige da fice na ji malam sani ya fara dauko maganar hauren eh, bakin haure din nan sannan kuma akwai batun tattalin arziki kan shiga maganar kiwon lafiya zubar da ciki da sauransu ga haraji da sauransu wane ne kuke jin kuke da karfi a kansu malam sani sufiyan a new york wato kamar ah, maganar dan kwana na cewa kamar irin dama aka buga kuɗi da yawa yana kawo inflation ba zan ce ba zan yi wannan maganar ba ka gani amma su mutane abin da suke duba suke ganin ba sa duba cewa kamar wannan lokacin ya kawo wannan suna ganin wanda yake kai a yanzu shi ya kamata ya gyara wannan abin makan maganan wannan kamben da kai na maganan zubar da ciki da shauransu to za ga cewa mostly kamar ba al misali kamar mu da muke kamar musulmai hausawa da kuma irin musulman da suke yi na wasu kasashe don kamar irin na zuwa da mutane dama irin larabawa irin 'yan somaliya masallatai duk da cewa Trump ya yi bani ɗin wasu musulmi wani lokaci lokacin 2016 amma ka duba kuma ana support in Trump saboda yawancin mu musulmi muna ganin kamar irin zubar da ciki ya tafi irin ya saba da irin amma amma malam Sani Sufyan baka ganin maganar Roe v Wade wato dokan nan da ta bada dama mata su yi amfani da yanke hukunci wa kansu game da ko suna son su rike ciki ko su eh. zubar da shi wanda shi Trump din ya soke baka ganin zai janyo mishi matsala kuwa no tsammanin zai mai matsala ba gaskiya because in ka tsaya ka duba irin irin dama su democrat haka za su gani zai jawo mai matsala amma muna ganin cewa eh, da republican suna ganin cewa daidai ne kuma su yawanci musulmai suna kan magana ne akan wannan abortion suna magana ne akan wannan yakin gaza ka gane da eh. a palestine suna ganin da ka kawo maganar mutanen gaza wa kake eh. ji zai samu kuri'an musulmi a amerika ne gaskiya Trump ne ya samu ƙuri'ar musulmi. Hanya <laughs> ka tabbata? Kwarai kuwa saboda in sun ce is either ko ƙuri'insu ya tafi ga Jill Stein na Green Party ko ma kare su vote ko ma kuma masu ba wa Trump. So in ma ka tambaye su me yasa ba su ba wa Democrat ba su sun ce da su in Democrat ne amma wannan faɗan nan da aka yi na Gaza ya sa sun fita daga bayan Democrat sun koma republican ka fahimce oh. ne haka kuma ka je diyonci masallaci haka in kana magana da mutane wanda suke son harkar siyasa hmm. za su baka wannan dalilin na wannan maganar yakin genocide na gaza hmm. da kuma maganar wannan zubar da ciki da maganar kuma lgbtq da ake to eh, sufiyan mai biyar ka da abin da kake ji dangane da ko suwaye za su samu ƙuri'an musulmi ko uh, sauran jama'a musamman mutanen kasashen waje da ke nan masu jefa ƙuri'a? To, ƙuri'un musulmi da ke nan Amurka a yanzu dai ba za ka iya tantancewa ka ce tabbas Trump shi zai ja ƙuri'un nan mafiya a kasari ba ko uh, ko kamalaki. Tabbas mu musulmi da muke zauna nan muna cikin bacin rai da rashin jin daɗin abin da gwamnatin Democrat ta yi na wasarere da harkar yakin da ake yi a tsakanin Isra'ila da Falasɗin. musulmi ba mu ji daɗin irin matakin da gwamnati ta ɗauka a nan ba. Wani abu da zan so in san ra'ayin kamalan Sufyan mai biyar shi ne eh, dole za a ce tana kamala mace ce ita za ta samu ƙuri'ar mata domin mun ga Hillary ta tsaya zaɓe saboda haka kamala ba ita ce macen farko ta tsaya zaɓe ba kuma ba ta ci zaɓen ba ita Hillary. So kana jin zama mace kaɗai zai iya sa a ce ita kamala za ta kwashe ƙuri'un mata koko kana jin eh, wasu matan za su so su jefa Trump. a gaskiya ai alƙaluman mata sun riga sun nuna ma gaba ɗaya suna tare da kamala ai ai ba harkar kawai maganar kasancewar ta mace ta farko da za ta tsaya shugaban ƙasa ne yasa mata za su zaɓe ta ba kaga maganar da aka yi ta ɗazu ta magana a ta ga ita tana da ra'ayin cewa a kyala kowace mace ta taiwakanta hukunci akan ko za ta bar ciki ko za ta zubar da shi ita kamala wanda dukan yawancin matan da suke a ƙasar nan turawa sun fi karkata da wannan ra'ayin saboda wannan rashin eh, da yake abubuwan suna da yawa dole in wai sauri mu tattaba abubuwa da yawa mu rinka takaita eh, dukkan mu mun sha ganin mutanen nan biyu suna kamfen mun ji irin kalamomin da suke fitowa daga bakunan su akwai ɗayan ku da yake da jin cewa ɗan takararsa ko 'yar takararsa za ta fi samun ƙuri'u saboda yadda mutane suka gamsu da abin da take ji ko kuma idan kai la'akari da irin maganganun da Trump yake yi a wajajen kamfan ɗinsa kana da wata damuwa kai su sani a gaskiya ban da wata damuwa da nake da shi a bayanan da Trump yake yi a wajen kamfen ɗinsa amma wasu na cewa yana yawan katobara fa eh, sufiyan. to amma za ka duba dukkan suna ka tubaran ayi ka san dama shi an ce kana son abu kusa ka baka kanan laifin sa wani lokacin haka ne amma ka tsaya ka duba kuma ka ga cewa irin ni dama abin da sa duba Trump yake ganin cewa zai ci wannan zaɓen shi ne cewa ka tsaya ka duba irin communities da irin amma kana jin in yaje in yaje eh, wani abin da suka ma da suke zargin sa da yi shine in yaje maganganu ya fi yawan magana kan shi abin da ya shafe shi ba abin da ya shafi masu jefa kuri'a talakawa da sauran mutanen amerika din ba muna ganin kamar yana magana akan abin da shafi mutanen amerika cewa zai dawo da mutabar amerika zai dawo da aiki cikin amerika eh. zai soke tax on overtime haraji eh, haraji akan overtime ta ga saboda wannan abubuwa mutane da yawa da suke aiki a garin nan saboda wannan masu ga sun tripping kansu.